manya da ƙananan makamai ne sojojin burkina faso suka yi amfani da su wajen kubutar da waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a wagadugu hasali ma dai mutane 150 ne suka yi nasarar cetowa da ransu a asumame da suka kai bisa tallafin takwarorinsu na faransa da kuma na amurka sannan an garzaya da 26 daga cikinsu asibiti domin ba su kulawa da ta dace sakamakon raunuka da suka samu sai dai kuma fito na fito da sassan biyu suka shafe tsawon lokaci suna yi ya salwantar da rayukan mutane 26 ciki ko har da 'yan ta'adda guda hudu. Ƙungiyar almurabitun da ke biyayya ga akmi e ta ɗauki alhakin wannan harin na burkina faso wanda ya zo makonni kalilan bayan wanda ta kai a wani ƙasaitaccen hotel na bamako babban birnin mali har ya zuwa yanzu dai ba a kai ga tantance ƙasashe da waɗanda harin na wagadugu ya ritsa da su suka fito ba sai dai kuma hukumomin na burkina faso sun sanar da cewa sun fito ne daga ƙasashe daban-daban har guda goma sha takwas ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya ya ce da kyar sojojin ƙawance suka yi nasarar kubutar da su. Euh, ya ce sun fara harbe-harbe da manyan bindigogi kafin su 'yan bindigan su biyu su kutsa cikin ɗakin da muke ɗaya daga cikin su ya harbe ni a kafaɗa sai dai waɗanda suke ɗaya gefen namu sun ji munanan raunuka a wannan yanayi ne sojojin faransa suka zo kubutar da mu amma kuma a lokacin da muke fita daga hotel yan bindigan sun sake farmana euh, francois Hollande na Faransa ya kasance shugaban farko da ya tur da harin ta'addanci da 'yan bindiga suka kai a Wagadugo. Dama dai kasar ta sa da taiwa Burkina Faso mulkin mallaka. Ta rigaya ta jibge sojoji a kusa da babban birnin kasar da nufin yakar masu kaifin kishin Islama da ke kai hare-hare a yankin Sahel. ita ma dai amurka da ke da dakaru saba'in 75 a burkina faso ta bayar da tata gudunmawa a fito na fito da sojojin ƙawance suka yi da waɗanda suka kai harin tare da yin garkuwa da mutane ƙungiyar gamayyar turai da kuma ƙasar ingila ba a bar su a baya ba wajen yin allah wadai da abin da ya faru a burkina faso shi kuwa cikin jawabin da ya yi wa manema labaru shugaban na burkina faso rock mark christian kabore ya yaba irin gudunmawar da ƙasarsa ta samu daga ƙasashen ƙetare wajen murkushe waɗannan 'yan ta'adda. ya ce godiya ta tabbata ga dakarun ƙasa da ƙasa na faransa da kuma na amurka waɗanda suka taimaka mana ganin haske a ƙoƙarin da muka yi na ganin bayan 'yan ta'adda za mu ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace amma kuma muna kira ga 'yan burkina faso da su sa ido tare da ƙara kuzari saboda za mu sanya yaƙi da ta'addanci a tsarin rayuwarmu na yau da kullum. Shugaba Kabore ya kuma yi kira ga ƙasashe maƙotan Burkina Faso da su haɗa gwiwa a fannin tsaro tare da musayar bayanan sirri wajen ganin bayan ayyukan ta'addanci a yammacin Afirka. Ko da shike dai wannan shine karon farko da kungiyar almurabitun da ke da alaka da akmi ta kai hari a Burkina Faso. amma kuma ta taɓa yin garkuwa da wani ma'aikaci ɗan ƙasar waje a arewacin ƙasar yanzu haka ma dai gwamnatin ƙasar ta burkina faso ta sanar da cewa 'yan ta'adda sun kame wasu 'yan austria biyu a arewacin ƙasar